الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم ترى وتر ربيع الثاني hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin biladiya yau muna cikin karatun littafin sharu a gidan salaf ashabul hadis wanda ainihin a fadilatu sheik abin nan shekul islam abi usman ismail bin abdulrahman asabuni wallafa kuma fadilatu sheik Rabi bin hadi umair al-madkhali yayi wa ainihin sharhi da ta'aliki yau za mu tashi shafi na 390 a da ƙasa can ƙasa bismillahir rahmanir rahim hmm. limaza li'anna fasadil mubtadi ashadd min fasadil kafir eh an ce wato ahlus sunna wal jama'a salafiyun suna kyaman yan bid'a suna rinjayen suna yin watsi da yan bid'a kuma suna yin tahziri daga yan bid'a cewa ku yi hankali da yan bid'a kaza ku daina zuwa wajen su ku daina mu'amala da su an gane ku wa yuhadhiruna min sharrihim suna tsoratarwa suna yin tahziri daga sharrin su a suna kuma yin dawainiya wajen kashe wasu daga cikin su da kuma kashe wasu sashi saboda me li'anna fasadar mubtadi ashaddu min fasadil kafir ce dalili saboda barnan dan bid'a ya fi tsanani fiye da barnan kafiri na asali an gane wannan ko na'am fal kafiru fasaduhu fil kharij ba'idun 'an al-mujtama' al-islami shi kafiri barnan shi daga waje yake yi dan shi ba wai a cikin gida yake ba shi yana wajen gida ne an gane wannan ko shi kafiri barnan shi a waje yake ba'idun anil mujtama'il islami yana nesa daga ainihin mujtama daga taro na musulmi so in zai banna daga waje ne kaga kafin ya shigo cikinmu ya sha wahala in kafin zai kai hari daga waje ne zai kai mana hari ko eh. lakin hazal mubtari eh. yanqaru fil mujtama'il islami wa ya faru fi ƙairin. wannan dan bid'a yana yin barna a cikin taron musulmi yana yin barna cikin akidunsu ko ba ba yana barna cikin taron musulmi yana barna cikin akidansu tunda dai shi dan cikin gida ne yana sallah a masallacin mu yana halartar majalis mu yana kaza yana kaza komai za a iya yi da shi so idan yana so ya yi barna yana iya yin barna a cikin gidan zai bari sai mun kulle kofa in mun kulle kofa su kuma kafirai daga waje suna neman shiga sun ga kofa a kulle sai su yi wa ɗan bidi'a waya sai ɗan bidi'a ya ya buɗe musu wannan kofa sai su shigo su yi mana barna ina fatan gane wannan kaga idan ya zama to kafiri na waje shi kuma ɗan bidi'a na ciki wannan ba shine gonono rufe kofa da farawo saboda muna tunani cewa mu musulmi mun killace kanmu mun tsara kanmu mun kulle kanmu a cikin ɗaki wanda ainihin kafiri ba zai iya shigowa ba sai dan bidiya ya bari mun yi bacci kawai sai ya zo ya sa makulli ya buɗe wannan kofa ya ce kafirai su shigo kafirai su shigo su yi mana ta'addanci an gane wannan ko mm. na'am wa qad qala adadun min a'immatul islam haqiqa wasu adadi masu yawa daga cikin ainihin manyan malaman musulunci sun ce inna ahlal bid'i sharrun ahlil islam wa adaru min al yahudi wa nasara lalle dan bid'a ya fi sharri ga musulunci ya fi cutarwa ga musulunci biye da yahudu da nasara ila mutum ya yi mamakin wannan an gane wannan ko yanzu miyagun akidun nan na zagin Allah akidun yan hakika su zagi Allah su zagi manzo sallallahu alaihi wasallam waye suke yin su kuma suna zaune a cikinmu kuma su din nan su za su cusa wannan ra'ayi ga wasu mutane zagin sahabbai suwa ne suke yi kaga yan bid'a yan shi'a suke zagin sahabbai to kaga wannan zagin sahabban daga cikin gida ya fito wasu mutane ne wanda ana kallon su suna sallah suna azumi suna zakka ana yi musu kallo da riga na musulunci su ne suke yin wannan to idan abu ya zamanto mutumin da ake mai kallo da rigar musulunci ke yin wannan abu to yana saukin amsuwa da yanzu bai hude zai zagi sahabi ba mai sauraren shi ko za ce dama bai hude ne ai ai dole zagi sahabi to sai a samu wani mutum wato shigan shi irin naka kuna sallah a masallaci daya sai ya fito ya kunduma ma sahabi shan kuma ya kawo irin nashi shubu haɗin wanda zai sanya kaga tunanin shi ya samu amsuwa cikin al'umma yanzu taka alkur'ani yanzu in kirista ya taka alkur'ani nan take wani zai tsinke miki wuya amma ana iya samun wanzu wani dan hakika ya sa alkur'ani guda biyu ɗaya gefen hagu ɗaya gefen dama ya taka ya hau kuma ya ce Allah ya yi abin da ya ga dama an sha yin irin wannan a Kano akwai sanda an taɓa yin wani maulidi a Kano wani bawan Allah ya daga hannu ya ce ma Allah ya ga hadari wala in aka yi ruwa sai ya bata ma Allah ya yazbillah sai ya bata mishi rai inda ya kawo ma maulidin su cikas kuma wannan yayi wannan magana kowa ya ji shi ina batan gane wannan to ire-iren wayannan magana inda kirista zai faɗa to za a yi wani irin tashin hankali amma ka samu mai sallah in ya faɗa sai ga abin a rasa ma yadda za a yi saboda faɗan cikin gida bai da daɗi an fahimci wannan to saboda ka ɗan bid'a yana shigowa cikin mu ya kwashi mutane ya sa musu miyagun ra'ayi yanzu wani ba yahude ke shigowa cikin tudun wada ya sa musu wani mummuna gida? sai dai ba yahude mai rigar musulunci dan shi'a dan alakatu dan kaza dan kaza su sa rigar musulunci su zo su yi wa musulunci barna an gano wani ko yanzu kafin ma ka ga ba yahude sai dai ka ji labarin shi a isra'ila ko amma yan bidiya ba kullum sai ka gan shi wani lokaci dan alaƙato wani lokaci sufi wani lokaci dan shi'a wani lokaci dan ahmadiyya wani lokaci dan khawarij wani lokaci dan ikwan wani lokaci dan sururiya wani lokaci dan haddadiya wani lokaci dan kaza dan kaza dan kaza da sunaye daban-daban an bai jirgo saka dan bid'a ya fi barna so dan bid'a ya fi kusa da da musulmi kuma sannan yana yin amfani da daman shi na musulmi ya zo ya shigo da miyagun aƙidunsa cikin al'ummar musulmi kuma ka ga wannan aƙida ya samu amsuwa amma mutane nawa suke bin yahudawa a wajen addini yan kaɗan ne mutane nawa suke bin kiristoci a ce kirista ya ma wa'azi ka zama kirista amma ɗan bidi'a yana iya ma da'awa ka zama ɗan bidi'a abu ne mai sauƙi wannan an fahimci wannan ko na'am wa ana aqulu hada kuma ina faɗin wannan inji Sheikh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali Allah ya hafizahullah wa an nas al-yawm man yunahiduna fi hadha al-kalam daga cikin mutane a yau akwai masu jiha da mu akan wannan magana cewa me yasa za mu yi wannan magana nan ba mun ce dukkan dan bid'a kafiri bane ba akwai dan bid'a musulmi amma kuma sharri shi ya fi na kafiri eh. musulmi ne shi amma sharri shi ya fi na kafiri yanzu misali dan khawarij kaga dan kawari musulmi ne shi sai dai in ya aikata abin da yasa ya ridda amma sharrinsa ba ya katuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awsan su yan kawari suna kashe ma'abuta musulunci su bar musulmi a su bar kafirai su huta aikin da ya kamata kafiri yayi sai dan kawari shi yayi kuma dan kawari bannan da zai mana kafiri ba zai mana ba yana da kemu irin namu yana dage ki yana dage wando irin namu in ma an ganshi za a doka dan salafiya ne kullura eh. in ka ganshi za ka doka dan salafiya ne kuma za ka ganshi da tadbiki na addini amma yana iya zuwa masallaci ya saka eh, ya sa bom ta mutu yana iya zuwa ana cikin sallah ya zo ya kalli limamin ya tsirka ma limamin bindiga ya tafi abin shi ba ruwan shi da kalmar shahadanka ba ruwan shi da sallanka ba ruwan shi da komai naka karatun qur'anin ka bai dame shi ba zai kai ka lahira na ba san gane to kasancewa yana da riga irin namu in zai yi mana banna cikin sauki zai yi ba za mu gane shi ba an gane wannan ko me yasa ba za mu gane shi ba yana da riga irin namu yana da fata irin namu yana magana da yaren da muke magana da shi to mutumin da yake da kaya irin naka yana da fata irin naka yana magana da lugan da kake magana da shi in zai yi barna sai yana ka gano shi sai a hankali an gane wannan ko eh. to amma shi ba yahudi na asali yana zuwa za mu gane ba yahudi ne krista na asali za mu gane krista ne wannan da zaran ya zo zai yi barna za mu ce jama'a fa ga mission na da musulmi ga shi nan krista ne ku yi hankali duk maganar da zai faɗa da wuya ya samu shiga amma wannan zai zo ya ɗauko hujja sayar bukari sayar muslim turmuzi ya ɗauki hujja ya kawo tafsiri na ibn kasir ya kafa hujja da shi amma ga mummunan manufarsa an gane wannan ko so da haka akwai wasu mutane masu jiha da mu suna cewa kafiri ya fi banna kafin kafin kirista ya samu ya batar da mutum ɗaya daga cikin musulmi dan bid'a ya batar da mutane da yawa an gane wannan ko to wannan babu wanda yake musu wannan nan ba ba wai ana cewa dukkan dan bid'a kafiri bane akwai yan bid'a wanda bid'an su bai kai su ga kafirci ba akwai yan bid'a wanda bid'an su ya kai su ga kafirci na'am لأنه لا يحترم منهج السلف ولا يحترم أقوالهم ولا يعرف الحقيقة والواقع to menene ya sanya ya zama to yana da hadari domin shi baya mutunta manhaji na salaf shi dan bid'a ɗan bidiya kwata kwata ba ya mutunta manhajin salaf kai bil hasali ma yana sukan manhajin salaf ne wala ya mu hatarimu aqwalahum kuma ya mutunta maganganun maganganun magabata ba maganganun sahabbai maganganun tabi'ai maganganun tabi ba ya mutunta su ko kaɗan. zai iya faɗin duk abin da ya ga dama ya soki maganganun sahabbai ya soki maganganun tabi'ai ya soki maganganun atba'u tabi'in ba tare da damuwa ba wala ya ariful haqiqa wal waqi kuma shi bai san ni ba bai san abin da ke faruwa a cikin addini ba duk bai sani ba shi na'am na innal jama'atul fulaniya الجماعة al islam min al yahudi wan nasara shi shi wannan mutumin mai cewa mai jayayya da mu da muka ce ainihin ana samun yan bid'a wanda cutarwansu ga musulunci ya fi cutarwar yahudu da nasara yana cewa innal jama'a al a azaru al-islam min al-yahudu wa nasara ya ƙulu fulanin ya yana cewa wani na cewa lalle ƙungiya kaza ta fi cutarwa ga musulunci fiye da yahudu da nasara wato kuma yana cewa shekar biyu ya ce lalle ƙungiya kaza kun ji abin da shekar biyu ya faɗa mutum yana sallah mutum yana azumi mutum yana zakka a ce kuma sharinsa ya fara sharin yahudu da nasara wallahi zai yi zai yi mutum ya zama ɗan bir'a kuma cutar wanda yake wa musulunci ya ninninka sharin da ba yahudu ke yi ya ninninka sharin da nasara ke yi gashi muna ganin shi faro ga gashi muna gani na'am na'am wallahi hum abar wa ashad ce eh wato wallahi su din nan sun fi cutarwa sun fi tsananin cutarwa qala hadha kathirun min al-a'imma ba ni na faɗi wannan ba da yawa daga cikin a'immatul islam sun faɗi wannan magana minhum abu al-fadl al daga cikin su akwai abu al-fadl al wa minhum ibn aqil akwai ibn aqil wa minhum ibn al akwai ibn al wa minhum abdul ghani al-maqdisi daga cikin su akwai abdul ghani al-maqdisi wa ibn qudama da ibn qudama al-maqdisi shi ma la yab'ud an an yaqula hadha wato bai yi nesa ga hankali ba ya faɗi wannan an gane maganar da ya faɗa din nan bai yi nesa ga hankali bai faɗa faɗar allafa kitaban da taziri minan nazr fi kutubi ahli al rahima rahimahullah ya wallafa littafi game da taziri daga yin nazari cikin littattafan yan bid'a an gane cewa kada a samu ɗalibin sunna ya ɗauki littattafan yan bid'a yana karantawa yana nazari a cikin sa haramun ne baya halarta an gane ko yan bid'a sun wallafa littafi ka ɗauke shi kana karantawa kana nazari haramun ne an gano wani ko domin menene kana iya karanta littafi wato ba tare da ka zauna a gaban malami ba ka zo wani bid'a wani wani shubha ya shige ka idan wannan shubha ya shige ka sai wannan shubha ya zama sababin lalacewa ka na har abada domin shubha daya yana iya janyo ma yana iya janyo ma lalacewa dubu an gano wannan ko shi shubha in dai mutum ya samu shubha guda ɗaya baya tsayawa nan wajen yana yin sarƙa ne ya ta tura ya ta ingiza ka zuwa ga wasu shubuhoyi daga wannan shubuha din sai ka faɗa cikin shubuhoyi da yawa an gane wannan ko to shine dalilin da ya sanya karatun littafin suke da hadari in za a karanta littafin irin wannan ka zo gaban malamin da yake da ƙwarewa a cikin manhaji na salaf ya karanta da kai littafin ya gaya maka wuraren da suka yi kurakurai domin ka nisance su tare da hujjoji da dalilai amma malamai sun kawo sharadi cewa idan kai babban malami ne kuma kana karanta littattafan yan bid'a domin ka yi raddi ga bid'ansu wannan babu laifi an gane wannan ne wato ka karanci littattafan yan bid'a ka karanci jawahirul ma'ani domin ka yi raddi ga sufaye ka karanci usulul kafi domin ka yi raddi ga yan shi'a an gano wannan ko ka karanci littattafai ka karanci kaza domin ka yi raddi ga yan kaza to irin wannan ɗaukar littattafansu domin ka yi musu raddi idan kana so ka yi raddi ga yan bidiya dole sai ka karatu littattafansu yanzu shekul islam ibn Taimiyya da ya yi raddi ga sufaye kuna tsammanin bai san tubancin ba kuna tsammanin bai san littattafansu ba shekul islam ibn taimiya rahimahullah da ya yi raddi ga 'yan philosophers da mantik kuna nufin bai ɗauki littattafan filosofa da mantik ya karanta ba dole sai da ya karanta sai ya karanta littafin tsaf nan ya fara raddi dalla dalla misali shekul islam ibn tabiya ya yi raddi ya ɗauki littafin bible yana ta warware shi dalla dalla ya yi rubutu musamman akan ainihin kurakuran da ke cikin bible to yaya za a yi mutum ya san kurakuran da ke cikin bible idan bai karanci bible din ba fara ba zai yiwu ba zai yiwu ba misali shekul islam ya ɗauki littafin wani ɗan biri'a al-mudahari yana cikin kurkuku aka ba shi labarin wani ɗan biri'a ya bayyana a sham yana tabbatar da mutane yana ta tura wa mutane miyagun akidu yana ta rubuce-rubuce yasa aka ɗauko mai littafin yana kurkuku haka ya karanta littafin tsaf ya zo ya yi littafin minhajin sunna wanda littafin da mutumin ya wallafa bai wuce ɗan littafi irin wannan ba amma ga minhajin sunna mujalladi nawa kaga mujalladi hudu wajen juzuyi takwas an gane kan raddi ga littafi irin wannan kawai shine bayanin da nake faɗa wancan lokacin shi barna cikin sauƙi za ka faɗe shi amma warware shi da raddin shi sai an yi aiki za ka ɗan bidiya ya wurgo magana guda ɗaya, to kai in za ka warware shi ba za ka iya magana guda ɗaya ba yanzu cikin minti talatin na ka samu ƙatta aka ba su guduma za su rusa wannan masallacin ko kuma ce cikin wasu wasu ƴan awanni amma aka ce a gina shi cikin wayannan awannin bai yiwuwa haka ne ko dole ne in za a gina sai an nemi ƙwararru sai an yi ta aiki an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma wajen rusawa ba a neman ƙwararru wajen rusawa an gane saboda haka wani lokaci maganganun dan a bai buƙatar ilimi kai da zaka mishi raddi kai ne kake buƙatar ilimi an gane domin kai zaka yi magana ne a ilmance wajen warware shubohin sa misali saboda haka shine aka ce misali wayannan manyan malamai da suka ce din nan a daina nazari ga littattafan yan bid'a suna magana ɗalibi mai ƙaramin ilimi wanda shugaba zai iya shigan shi shi ma babban malami in har zai yi nazari ya zama yana yi ne domin ya yi raddi ga bidi'ansu domin ya ankarar da mabiyansa kan su fada cikinsa an gane wannan ko amma idan mutum ya san shi ma bai makanu a cikin ilimi ba kada ya kuskura ya karanta littattafansu an gane to irin wayannan tafsilat din wajibi ne a yi su dan akwai mutanen da suke da dan karamin tunani sai ce wa in sun ganka da wani littafin dan bidiya a library kamar ta dan bidiya kawai ganin ka da littafin dan bidiya to in zaka yi raddi ga yan bidiya ina zaka samu littafin to Sheikh Rabi ibn Hadi Umair al-Madkhali yana magana cewa yana magana kan Makka da Madina daga cikin falalin Makka da Madina za ka yi ta neman littattafan yan bidiya ka rasa a library kai a kasuwanni wajen siyarwa ka nemi jawahir ma'ani ifadatul ahmadiyya ya yaqutatul farida na sufaye duka rasa kana neman littattafai yan shi amma la yahzuruhul hulfaki, usulul kazi tahrirul wasila kaza kaza kaza duk littattafai yan shi ba za ka samu a cikin wajen ba za ga littattafai ne na ahlu sunna wanda za ka fa'idantu da shi na ilimi yace yana so ya karanci ainihin wato akwai abin da yake so ya yi raddi gare shi kuma yana so ya kafa musu hujja da littattafa su yan shi'a da sufayi bai samu wayannan littattafai sai da ke sudan a sudan ne ya je kwaso littattafai ga nan yan shi'a ne yan kaza ne yan kaza ne ya kwaso ya zo da su saudiya domin ya karanta ya yi raddi to wayannan littattafai a yana zai aje su dole a library na batan gano wannan malamin da zai karanci zai yi ma shi'a raddi har yan shi'a san an taba su sai malamin da yake da littattafan a hannun shi ka ɗauka ka ɗaga ɗan shi a ga lalle usulul kafi ne sai ka mai raddi ka ɗaga shi ka buga shi da kasa to anan zai zaka ji ya fara jin tsoron ka to amma kawai kana ta raddi da ka baka da littafin shi ko ɗaya ba zai mutunta raddin ka ba kuma ba zai damu ba an gano wannan to shi yasa manyan malamai na sunna in za su yi raddin aqida mummuna sukan ɗauko littattafan mutanen ne su kawo shafi da komai da komai domin su an karar da mutane cewa lallai wayannan ake fa miyagu ne a ai hankali da su a littafi kaza shafi kaza na jawahirul ma'ani an ce kaza a littafi kaza na kaza na usulul kafi an ce kaza ina ba ta gane wannan hmm. to sai wani yace baya halatta mutum ma ya kafa hujja da littafin littafin yan biri a kawai sai dai kawai ka rike littafin yan salafiya zalla kawai hmm? an ce akwai wani magana na Umar dan Khattab radiyallahu anhu da yake cewa inna ma yanqudu ural islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islam man lam ya'rif al jahiliya cewa igiyar musulunci yana kuncewa igiya igiya zare zare zare zare idan mutum ya taso cikin musulunci bai san jahiliya ba in ka taso sunna kawai ka sani ba ka san komai kan bid'a ba kamar yadda wani mawaƙi ke cewa araftu sharra la li sharri lakin li wa man lam ya'rif al-khayra min ash-sharri wa qafi yace na san sharri ba wai dan sharri ba sai domin in kiyaye kaina daga sharri wa man lam ya'rif al-khayra min ash-sharri wanda bai san alkhairi daga sharri bai san bambanci ba wa qafi zai iya fadawa cikin sharri bai sani ba an gane wannan ko shi yasa ɗalibai ƙanana a daina karanta littattafan yan bidi'a a daina sauraron su an gane manyan malamai su ne za su karanta littattafan su fa'idantu da shi bi ma'ana su san abin da za su yi wa raddi a cikinsa shi ne amfanin karatun littafin don a yi raddi kuma a yi tahaziri a ce ɗalibai ku yi hankali da littafi kaza littafi kaza ku yi hankali da shi da sauransu an gane? na'am to ayin tana sauraron za ka zo ka damu malamai da tambaya Eh, akwai san da wani sufi wasu shekarun baya kafin ya fada cikin siyasa kafin a ba shi mukami in yana yin tafsiri a nan garin Kaduna wallahi mutanen da suke moya suna talatin. Aka akar makalla ko mun zo daga ƙauye kaza ne malam wanda bai yana barna malam kuna cin shi kuwa to sai a sai sa sai sa aje tafsirin kawai gefe guda kaga kawai na fuskanci dan bidiya tafsirin da muke so mu yi ko ba shi zamu yi ba me ya ce ɗan bidi amma ya ce kaza ya ce kaza malam in baka warware wannan ba ƙauyen mu fa yanzu gaba ɗaya su san kusan gamsuwa to kaga yan ƙauye sun kusan gamsuwa kuma kana yin tafsiri don ka shirya gashi yan ƙauye sun halaka ya zaka yi sai ga tafsiri an karanta aya biyu a shekara kawai shikenan an gama ana tarar ga yan bidiya saboda yan ƙauyen sun sa suna ta sauraron ɗan bidiya to kuma ya cusa musu shubu buhu-buhu. Eh. kuma kowanne su wurgo wannan ka amsa su wurgo wancan ka amsa su kaga ai sun baka aikin yi to shi yasa karatun littafi sauraron su ga mai karamin ilimi bai da wani amfani tunda zaka kwaso aikin ne ka ba malam wani ma cewa aka akar maka in zai yi da Allah hujjojin ka rubuta mun zo amsa sai ka ce kawai ina kwance ne kawai shi nake sauraro ban da wani aikin yi an gane wannan wannan shine na'am wa humu ibn taymiya wa minhum shawkani daga cikin su akwai shekul islam ibn taymiya akwai imam shawkani wanda ya taso cikin yan zaidiya kuma ya zo ya yi musu raddi mai karfin gaske kuma ya ci nasara kan akan yan shi'a zaidiya eh haula alladhina waqafna ala kalamihim wa'annan sune wanda muka tsayu ga maganganun su wal kasirul kasir yaqulu hada kuma da yawa da yawa daga cikin wa'annan malamai suna cewa yan bid'a sharrin su ya fi na wasu kafiran li'annahu kama yuqal domin su kamar yadda ake cewa ne al'adu yuhasirul baita min al-kharij suna cewa maki yana tsare ainihin gida ne daga waje in maki zai yake ku ai bai iya shigowa cikin gida yana tsare gida ne daga waje wa hadha al-mubtadi yukharribu fil bayt min ad-dakhil shi wannan dan bidiya din yana yin banna ne yana rusa gida ne daga ciki Shi ne mutumin da zai bude ma ainihin kafiran ko masu shigo su yi mana illa tunda yana tare da mu kamar yanzu yadda muke cikin masallacin nan an zo za a fitar da mu sai mu kulle kofa sai akwai yan bidiya a cikin nan wajen kawai za su jere su bude kofan kafirai su shigo a yanka mu an gane ne abin da ake magana mutumin da yake kusa da kai ya fi ma barna fiye da na nesa ثم يفتح الباب لأعداء الإسلام ويقول تفضل ادخل sannan sai ya buɗe kofa ga makiya musulunci ya ce musu tafaddal ku taho ko da kulkul shiga shi zai buɗe kofan kuma ya ce su taho su shiga waqad hasala hadha wannan haƙiƙa ya tabbata min ta'awuni rawafid wa sufiya ma a'da'i al-islam min at-tatar daga ainihin ta'awun taimakon juna ta'awuni na ɗayan shi'a da sufaye tare da makiya musulunci na yan tatar da kristoci da yahudawa da wani za ka ga wani lokaci daga 'yan shi'a ne sai su haɗa kai da tatar ko su haɗa kai da yahudawa akan a kashe musulmi ai wannan ya faru zamanin mulkin daular abbasiya wazirul alƙami ainihin shugaban daular abbasiya kawai ya yi kuskure ya ɗauki babban mukami ya ɗauki wazirci ya ba ɗan shi'a to ai wannan wanda aka ba shi wazirci kuma ya ɗauki manya-manyan wurare ya ba shi shine mai kulawa da bangaren sojoji da albashinsu haka wannan bawan Allah ya yi ta yin wayo yana rage wa sojoji albashi kuma makamai yana hana su makamai sai basu da kananan makamai kuma yana ta ba da shawara cewa daular babu kuɗi a ringa rage sojoji kamar kuna da sojoji 700 sai ce a basu 200 haka ya yi ta wayo ya yi ta wayo sai da sojoji ya basu da yunwa da wahala ba albashi sannan ya hana su makamai kuma aka rage yawan su ya ga ya cimma nasara ga abin da yake so kawai sai ya ce Qatar su shigo suka shigo suka yi wa musulmi kisa na fitan hankali suka kwace wannan daula din an gane shine Imam komeni a cikin littafinsa ina ganin cikin hukumar Islam ko tarihin wasila ke cewa taqiya in har yana da amfani to lallai taqiya babu amfanin taqiya kaman abinda wazirul ya yi, ya zauna cikin ahalin sunna kaman kaman shi yana tare da su da yaga ya samu amsuwa sai ya amfani da su sai ya amfani da wannan dama ya rusa wannan daula yace madalla da abin da ya aikata ya mishi kyakkyawan yabo wazirin alkami abinda wazirul alkami ya yi na taimakon 'yan tatar domin a rusa musulunci ma da abinda ya yi ya ce wannan shi ne kyakkyawan misali na amfanin taƙiya dan shi a yi shiga cikin ahlus sunna kamar su ne sai ya ga saki jiki ya musu kwaf daya ina ba san gane wannan to kaga wannan ba karamin jarabawa Allah yawa musulmi ba mutum yayi kama da kai ya shigo cikin ya ɓuya cikin ka daga baya sai ya ga cewa ya cewa ka saki jiki da shi sai ya fito a mutum ya zo ya cutar da kai eh, eh. fala shakka anna hadha sim abaru ala islam babu shakka irin wannan simfi din kamar su shi'a din da su baye da suke hada kai da yahudawa sun fi cutarwa ga musulunci lihada hadiruhum hadiru minhum saboda haka ku yi taka tsantsan daga gare su an gane ku yi tahziri daga gare su ku gaya wa mutane a yi hankali da su wa hajiruhum wa sarimuhum wa qadihuhum ku kaurace musu wa sarimu ku yanke musu wa kade ku musu muqada'a an gane ku yanke alaka da su an gane kada ka sa ya zama to abokinka ya zo ya zama abokinka abokin cin abincinka abokin shan ruwanka abokin mu'amalanka la an gane wannan ko mm. wa bin nisba aqul wa bil munasabati aqul wato da munasaba da ina cewa inna ahlal bid'ah al'an kaseerun yamla'una al-ardh wal iyad billah lalle yan bid'a fa yanzu suna da yawa sun cika duniya wal iyad billah ko ta ina zaka yan bid'a ne ga sunan ga sunan bid'a kala kala sai karuwa suke ta yi fa nahnu la nahjuru al-jami'a innama hum mahallu da'awatina to ga wani karatu nan mai muhimmanci ba zai yiwu mu kaurace wa duk yan bid'a ba domin yan bid'a su ne mahallin da'awanmu a suwa muke ma da'awa muna yin da'awa kafirai su musulunta muna yin da'awa masu saban Allah su tuba muna yin da'awa ga yan bidiya su yi mai to sai mu kaurace musu me kenan sai su kara yawa kenan go idan mu idan mu musu hajar kamar mun ce su kara karfi ne su kara me su kara yawa wato baya halatta mu ce yan bid'a gabaki ɗaya a kaurace musu sai dai za a kaurace ma malaman su ne du'at gaggagaggan su masu kiran mutane zuwa ga bata wanda wannan bata ya riga ya musu katutu a cikin zuciya to irin wayannan su ake wa hajaru amma irin jahilan daga magarin su irin wayannan su ne mahallin da'awan mu suna buƙatar da'awan mu mu kira su mu nuna musu kurakuran su su dawo su fahimci sunna su fahimci salafiya kun gane sai ce fa nahdu la nahjurul jami' Inna ma hum mahallu da'watina wannan magana na shakrabi ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari saboda tsadan shi yan bid'a ba wai duka ci ake kaurace musu ba idan ya zama to kai kadai ne kawai a unguwa ahlus sunna kana so mutane su fahimci sunna sai ka kaurace mata yan bid'a unguwan baka mu'amala da kowanne daga cikin kuma kai babban malami ne to me kenan zai faru a unguwa kaga unguwan nan baka da wani mutum baka yin wani da'awa don ka dawo da su zuwa ga sunna kawai kana ta gudun su kamar ka ce su ƙara ƙarfi ne su ƙara tabbata kan bidiyan su na da uhu ilallah yan bidi'a mu kira su zuwa ga Allah bil hikima da hikima da wa'azi mai kyau in za mu kira yan bidi'a ba zage-zage ba cin mutunci da hikima da wa'azi mai kyau an gano wannan ko wa amur usul mudabbira wa du'ati al-batil amma shugabanni masu shirya al'amura masu shirya barna wa du'a ila al-batil da masu kira zuwa ga barna fi su habihim a cikin a cikin um, a cikin ainihin jaridunsu wa mujallatihim da mujallolinsu da littattafansu da kasar kasar ɗinsu da muhadaratihim da muhadaratihim da tarurrukansu da wajen haduwansu irin face mawakil intanet kama ce wajen irin intanet su da sauransu haƙula'i yuharabuna wa hasaru minhum wa'annan za a yaƙe su bil hujja wal burhan kuma za a yi tahziri daga a ce mutane ku yi hankali da wani ku yi hankali da wani domin yana batar da mutane wala yujalasun wala ba a zama tare da su saboda masu da'awa ne yan bid'a ne du'a ila bid'atihim kun gane ana yin ana su a yi tahaziri da gare su ba a zama da su ba a kar wala ulahu ba a karanta musu wala yustafadu minhu ba a fa'idantuwa da su duk wani ilimin da suke takama da shi akwai ahalin sunna wanda yake da irin shi wa awamumul masakin al-maqduun amma amma su fa gama garin su miskinai al maqduun wanda yake an yaudare su ne manyan malamai suka yaudare su da wayau suka cusa musu miyagun akidu haula ina da'uhum ila Allah bil hikmati wal mau'izati al wa'annan zamu kira su zuwa ga Allah da hikima da wa'azi mai kyau annaba ta gane kenan malam ya bambanta tsakanin awam da mawa da manyan malamai du'at su wanda ake cewa a kaurace musu manyan malaman su masu da'awa amma ko da mutum malamin bid'a ne amma bai da awa shi ba ruwan shi kawai to wannan wannan abin bai shafe shi ba amma malami dan bid'a wanda yana sa shubha yana kokarin ya gayyaci mutane su shiga cikin wannan da'awa din to irin wannan dole ne a kaurace masa dole ne a yi tahziri in ma ya kama wani lokaci a kama sunan shi a ce malam wani ku yi hankali da shi za a yi amma sai ya zama to akwai maslaha raja'a domin kama sunan malami da cewa a yi taziri daga sharrinsa malamai sun ce ana duba wasu sharrinta ba haka na kawai ake kamawa ba idan ya zama to malamin yana da jama'a da yawa yana da jama'a da yawa wanda suna sauraron maganar shi suna fushi da fushinsa suna yarda da yardansa in ka san cewa in ka kama sunan shi zai sa amawa su ki sauraron ka gabaki daya to ka kame daga sunan shi ka yi wa'azi akan mummunan aƙidan shi mutane su nisanci mummunan aƙidan kama suna asali malaman suna sun ce kama suna ba shi ne asali ba asali kawai ka yi wa'azi kawai wato a dunkule in ka yi wa'azi a dunkule kamar misali kowa ya zagi a kasuwa mai ya san da wanda yake to shi ma mai da'awa in yana da'awa ya san da wanda yake awa bai kama suna shi yasa idan mutum mashayin giya ne ka zo kana wa'azi ka shan giya sai ce wallahi malam da ne yake kuma yanzu ka miƙa masallaci sai kana wa'azi akan jama'a a cikin Allah mu fa nan ba musulmi ne wai a tudun wada a samu mutum yana shan giya wai a tudun wada a samu mutum yana da hawan imani amma gidan giya yake zuwa ka gashi tare da karuwai inna lillahi wa inna sai ce wallahi ba zan ƙara sallah nan ba wai ni malam ke ma abinci ya fito ya ce da ni yake mana ya isa kuma ne to kaga shi me wa'azi bai kama sunan kowa ba amma kowa ya zagi a kasuwa ya sani saboda idan har ka yi wannan magana shi mai laifin yana kana yin wa'azin kana kan shi ya kosa ka gama wannan nasiha ya fita an gano wannan ko eh. to asali in za a yi da'awa kamar yadda manyan malaman mu suka karantar da mu ibn bas ibn usaimin nasiruddin albani su fauzan yana da wuya kaga sun kama sunan mutum karanci littafin su ga gani kafin su yi ta'ayini na sunan mutum sai al'amari ya baci in ka karanta littafansu mutanen da suka yi ta'ayini ba su da yawa akan mutanen da ba su yi ta'ayini ba ana ta'ayini mutumin da yake yana batar da mutane amma ya zama to imam yana da jama'a da yawa wanda ka in ka taba shi inda za ka yi shuru ka yi wa'azi da yawa za su fahimce ka amma in ka taba shi za ka kore jama'a da yawa to malamai sun ce a nan sai ka yi amfani da hikima ba sai ka kama sunan shi ba sai ka fito ka yi wa'azi akan mummunan aƙidan shi ka yi rugurugu da mummunan aƙidan shi to daga bayan su za su yi hukunci da kansu misali ka yi wa'azi akan yana zagin yanzu mai hukunci mai zagin sahabbai in ba tsinan ne ba wane ne zai zo ya zagi mutanen da suka yi wa manzan Allah hidima in ba tsinan ne ba wane ne yake aibanta matan manzo to sai ranar suka ji malam wani na aibanta za ce to ga wanda malam ke wa'azi akan shi wani lokaci ba sai ka kama suna ba ake sanin mai barna in dai kai wa'azi ka nuna wa mutane ka zaɓar na ne suna ganin mai yi sun gane shi Allah ya saka wa malam wani da alheri dama ya riga ya faɗa kan mana kan wayannan miyagun malaman kun gane wannan ko saboda haka irin wannan shine abin da ya kamata a fahimta su amawa miskinai wanda aka yaudare su aka sa musu mummunan ra'ayi aka ce ha'ula'i nad'u ila Allah bil hikma wal mau'izatul hasana za hmm. zamu kira su zuwa ga Allah da hikima da wa'azi mai kyau ina fatan gane hmm. na'am wa hadha al kalam yu'ayyiduhu kalamu kaseer min a'immati sunna wa mu'amalatihim wannan magana da yawa daga cikin a'imma na sunna eh, yana karfafa wannan magana da kuma irin mu'amalar su malaman sunna suna bambanta tsakanin du'a da kuma awam a wajen yin da'awa da wajen kuma da wajen kauracewa da wajen taziri annahum annahum yad'una al-awamma ila Allah tabaraka wa ta'ala lalle su suna kiran gama garin mutane amawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wala yahjurunahum kama ba sa musu hajar kun jigo eh, kama yahjuruna immata su'i wa immata sharri wa wato ba sa yi musu hajar kamar yadda suke hajar ga jagororin barna da kuma jagororin sharri da jagorori na barna ifamu ha za ku fahimci wannan to mu ma mun ce ku fahimci wannan domin yanzu an samu wasu samari wanda suke da'awan ilimi su suna so su lalata manhaji na salaf sai ga kawai suna ta kama sunan kowane irin malami ba sa duba irin masale da mafasid da malamai suka shimfiɗa kan wannan al'amari an gane kai wani lokaci ma hatta malaman suna tabawa suke yi su kawai yadda ka san me yake cewa annan mahaukaciya bai diban karan mahaukaciya su diban karan mahaukaciya kawai suke yi kowa suka samu kawai sai da malamin salafiya da na bid'a sai su cuɗanya su mai da su yan a gaba daya ina fatan gane to irin wayannan samari suna da awon ilimi suna da awon karatu amma zance na gaskiya ba su yi zurfi kan sanin aƙida na salaf da manhajinsa ba amma suna da awon aƙidar salaf suna da awon suna kishin salaf to kishi na aƙidar salaf da manhajin shi bai da tasiri in babu ilimin aƙidar manhajin salaf in baka san abu ba za ka zo kai tabar naka ka ɗauka gyara kake yi to irin wayannan samari zance na gaskiya barna suke yi da sunan me suna gyara saboda duk wani sharda da malaman sunna suka shimfiɗa sun tumbuce shi wayannan sun fi kama da yan haddadiya fiye da kira su yan salafiya saboda manhajinsu na zagin malaman sunna da kuma rashin uzuri ga wanda ya kuskure zance na gaskiya sun yi daidai da ainihin yan haddadiya amma kuma suna kiran kansu yan salafiya duk da su ma yan haddadiya din ba su yadda a kira su hadadiyya ba su duk da suna zagin abu hanifa suna zagin ibn taimiyya suna zagin ainihin ibn hajar suna zagin imamu nawawi suna zagin manya-manyan malamanmu na wannan zamani irin su albani irin su ibn usaimin irin su bin amma kuma suna nan suna da awancewa su ahalin sunna ne su ne masu cewa fatahul bari bai dace ga ɗalibin sunna ya karanta shi ba ya kamata ne a banka mishi wuta ta inda yake da irin su littafan riyadu salihi na imamu nawawi da ire-iren su to irin wayannan su ne yan haddadiya to da kuma duk wanda ya kama da su ya zama to ba shi da wani bai da wani aiki face sanya ido ga malaman sunna da kokarin aibanta su to wannan yana taimakon yan bid'a ne kamar yadda yan hawari suke taimakon kafirai haka shi kuma wannan yana taimakon yan bid'a su samu makami na cutar da ahli sunna ina fatan gano wannan to saboda haka dole ne idan shi wannan akwai hajarar muktadi dan bidiya ana mishi hajar dan bidiya ana tahziri gare shi amma shin shari'a ta bar abin da ya haka na kawai ko shari'a ta kawo ka'ida yadda ake hajar eh? na'am ne malam ke cewa ifhamu hadha hatta la yafham ba'dukum anna kullu man waqa'a fi bid'atin mutta hajru to ku ji wannan yace ku fahimci wannan ya jama'a har kada wasu daga cikin ku su fahimci cewa anna kullu man waqa fi bid'a mutahajaru a ce ai duk mutumin da ya fada cikin bid'a kawai dole ne a yanke dole a yi mishi hajar kun gane wannan shine magana na wayannan samari ko ai duk mutumin da ya fada bid'a ba za mu kyale shi ba mu kayan mu ne dama mu yi taziri mu yi hajar mu mun bare akan jarwa tadin an gane wai duk wanda ya fada cikin bid'a za a yanke hajar din shi za a mai hajar kai tsaye shine yake kada ka fahimci ka kuskure ne la kalama ma'ahu in dai mutum ya fada bidiya bai da wata magana wala da'awa babu wani da'awa tsakaninmu da shi ba komai da Allah da kuke gani wayannan yan Najeriya din da wanda akwai wasu bangare daga cikin su a Kano da Allah yaya ba za kan wannan ba dan akwai wanda yayi magana cikin sai wallahi duk wanda ya fada bidiya ba za mu kyale shi ba kowa yi shi ba magana tsakaninmu da shi babu da'awa babu komai ina fatan gane wannan eh. to shine malam Sheikh Rabi ke cewa ba haka bane in za a yi hajar sai ka karanci yanda zaka yi an gane manya manyan malamai rasikun su za su karanta da musu nuna mana yanda zamu yi ba wai da ka zamu yi wannan jarwa din ba an gane wannan ko amma abin yanzu ya zama a hannun sama a hannun kananan yara kaga karamin yaro mai takata ka dauki bindiga ka bashi kuma ya san wurin da za a harba amma bai san abin da zai harba ba ko ya san wurin harbin ya san ranar jakan zai harba ma ya san abin da zai harba kila dan wasa ma suna yi da abokin shi ko zai harbe shi zai zo ya ga mahaifin shi ya ba ba bari dan harbe ka shikenan sai ya harbe uban shi to wannan shine kyakkyawan misali na waɗannan mutane masu da'awan jarwa tadis alhali ba malamai bane su kai ba su ma kai munzalin a kira su ɗaliban ilimi ba domin ɗaliban ilimi ne yana karanta littafan manyan malamai ne ya fa'idantu da shi to wa'annan kawai suna gina ƙa'ida ne da kansu ko su yanko wasu maganganu na wasu malamai ba daidai ba su yanko maganganu sun shek Fauzan ko su shek ubaid aljabiri, ko su shek Rabi sai su yanko wani sashe su baro wani sashe nashi wannan ba karamin banna bane ya zama wajibi ga malaman salafiya duk inda suke su yi tahziri akan irin wa'annan mutane an ce lokaci ya yi go to kafin nan bari ku dan ji bayanin da da wasu malamai suka yi dangane da shi abin da ya shafi hajar muktari an ce hajar muktari yana sabawa da sabanin masu masu kauracewa a wajen karfinsu da wajen rauninsu da wajen karancinsu wa yastarifu bi filhajiriyin an anfusihim fi kuwatihim wa za'afihim wa gillatihim an gane kafin ka yi hajjar kafin ka ƙaura cewa ɗan biri'a sai ka duba ƙarfinka tukuna da rauninka da kuma ƙaranci shin kana da yawa ko ba ka da yawa yan biri'an sun ninninka ko ko ka ninninka su yan biri'an sun fi ka ƙarfi ko ka fi su ƙarfi wa na da yawan su an gane sai ce wannan mu duba majmu'ul fatawa mujalladi na 27 shafi na 207 yace fa idza kanat al-galaba wa zuhur li ahli sunna in ya kasance rinjaye da nasara ya tabbata ga ahli sunna ne in ahli sunna suke da rinjaye da nasara kanat mashru'iyyati hajar hajar al-mukallaf qa'ima ala asliha sai ya to shar'antuwan aurace mu wanda ya saba ma sunna yana nan tsaikan asalin shi inda ahli sunna ke da mai in suke da karfi suke da galaba to shar'anta hajar mutadi yana nan kan asalin shi in muke da karfi dan bidiya in ya bidiya za mu aurace masa ne a daina mu'amala da shi saboda muke da yawa muke da karfi wa idza kanat al quwa wal kasra lil mukhalifin amma in ya kasance karfi da yawa ya tabbata ga wanda suka saba mu sunna ba za a yi hajar sai ce wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah a ce yan bid'a sun ninninka mu yace falal mukhalif wala gairuhu yartadi bil hajar kai ko shi mukhalifin ko waninsa ba zai tsawatu da hajar din ba inda ya zama dan bid'a shi yafi karfi shi yafi yawa idan kai hajar din ai kana so ya tasiri ne ko to ba zai tasiri ba shi wannan wanda ya saba sunna ko waninsa ba zai tsawatu ba da wannan hajar din wala ya al maqsud al shari sannan manufa na shari'a bai tabbata dama ana yin wannan hajar din ne domin a takure dan bid'a domin dan bid'a annan ya ji tsoro ya dawo ya tuba to in ya zama to shi ya yafi karfi fi jama'a ba sai ka aurace masa Za a samu nasara sai ce lam yushra al hajar ba a shar'anta ainihin hajar ba cikin wannan lokaci wa kana maslaku ta'alif khashiyatu khashiyatu ziyadati al-shar sai ce wa kana maslaka ta'alif to sai ya kasance a shiga hanyar ta'alif hanyar lalashi in yan bidiya sun fi ku yawa sai ku shiga hanyar lalashi da hikima wajen kiran zuwa ga sunna khashiyata ziyadati shar dan tsoron me a ruwan sharri idan sun ninninka ku kai musu hajar za su cutar da ku ne an gano wannan ko to me ya kamata ku yi a lokacin ku yi musu hajar ko ku ko ku bisa hankali an ce faɗan da ya fi ƙarfinka sai a bai da shi wasa ya ce wa haza ka halin mashru ma al'adu wannan kaman hali wanda aka shar'anta shi tare da makiya ga makiya alkitabu taratan wani lokaci makiya ka yaƙe su in kana ganin kana da ƙarfi wal muhadana taratan wani lokaci kuma a dan tsagaita wuta in kuna ganin alaman babu ƙarfi sosai wa akazul jizya taratan wani lokaci a karbi jizya kullu zalika bi hasabil ahwal wal masalih dukan wannan gaba ɗaya gwargwadon halaye da kuma gwargwadon masalih ku duba cikin hadar mutali na bakar abu zaid ya kula sheik muhammad bin sali al-usaimin ya ce amma hu amma ƙaurace ma 'yan bidi'a fa haza ya tarattabu alal bidi'a wannan yana yana lura da bidi'a din ne kafin yi hajar sai ka duba bidi'a din tukuna fa ka na til bidi'a mukaffira wajaba hajaru idan bidi'a ya zama mukaffira mai kafirta mutum dole a ƙaurace masa wa idza kana duna zalik in ya kasance ba mukaffira bane fa inna na natawaqqaf fi hajarihi mu za mu ɗan yi tawakkufi wajen yi masa hajar in kana fi yi maslaha fa Allahu kun gane idan a cikin ƙaurace mishi akwai mai akwai maslaha za mu aikata in mun ga in mun ƙaurace din zai haifar da maslaha mai girma ga da'awa sai mu yi wa idza lam yakun fi maslaha ishtanabnahu in ba maslaha a cikin sa sai mu nisance shi gane kaga abinda dan bidiya ke yi barna ne amma mu kuma muka ce za mu mai hajaru za mu gyara ɓanna da ɓannan da ya fi shi sai mu nisanci hajar ɗin mu zo mu ta yin mai lalashi wa zalika annal asal fil mumin tahrimu hajari wannan saboda asali ga mumini haramcin kaurace masa asali yin hajar ya saba ma asali la yahillu li rajulin muminin an yahjura akahu fawqa salasin baya halatta ga mutum mumini ya kaurace wa dan uwansa fiye da kwana uku fa kullu mumin wa in fa'ala wa in kana fasikan fa innahu ya haramu hajaru lalle kowane mumini ko fasiki ne to haramu ne a masa hajar malam ya kun fil hajari maslaha matkar a cikin hajar din in ba maslaha fa idza kana fil hajari maslaha hajarnahu idan akwai maslaha ga hajar sai mu kaurace masa li annal hajar hina izin da wa. domin hajar a lokacin da ya zambe ya zama magani amma idza lam yakun fi maslaha idan ya zama to ba maslaha a cikin sa aw kana fi ziyadatun fil ma'siya wal utu ko hajar din zai janyo saban Allah da kangarewa zai sa yan bidiya an ka kaurace musu ƙara saban Allah ƙara kangarewa fa inna ma la maslahata fihi tarku huwa al maslaha kun ji abin da Usaimi ya faɗa fa inna ma la maslahata fihi tarku huwa al maslaha abinda ba maslaha a cikin sa barin shi shine maslaha an gano wannan to saboda kun ji wannan a littafin shi al-majmu'u tamim na ibn usaymin mujalladi na daya shafi na 30 zuwa 31 akwai maganganun malamai da dama akan wannan matsala ma saboda an ce lokaci za mu ga shi kanshi hadar mutadi yana buƙatar manyan malamai su karantar da ainihin amawa su karantar da ɗaliban ilimi dan a san lokacin da ya dace a yi shi da lokacin da ya dace a yi tahziri a bayyane akwai tahziri na bayyane akwai na boye za mu iya zama imu imu ku yi hankali da malam wani dan bid'a ne ban fito da shi a fili ba haka sai a gaya wa kun ɗalibai akwai sanda muna da ƙarfin da za mu fito mu faɗa a fili ba abinda da zai faru saboda lokacin bari ga mun yi ƙarfin da ba ma tafuwa amma ya zama to yanzu muna renon salafiya din ne mu yan kaɗan ne kuma yan bidiya suna da ƙarfi suna da mabiya ko muna so mabiyan nasu su shigo cikin mu to za mu ringa tahziri ne a hankali a hankali imu imu to akwai irin wannan ya kamata a ce mun san shi kuma mun karance shi Allah shi taimake mu amin yana an ce lokaci yayi ba to insha Allah wai za a nemi taimako insha Allah kuma yadda aka saba neman taimako a wannan masallaci domin aikace aikacen da ake yi a masallaci yan uwa a taimaka fi sabilillah kamar yadda aka saba ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbilaka damakum Hmm? to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk